alhamdulillah rabbi alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu an wa masu albarka wa'anda suke sauraron mu daidai wannan lokaci muna yi Allah subhanahu ta'ala godiya da ya haɗa ma cikin wannan lokaci ba don komai sai don tunatar da juna hakika ne uwa muna so mu tunatar da juna dangane da irin halin da duniya take a wannan kwanukan da muke a ciki musamman ma kasashenmu na afirka da sauransu wanda wannan cutar da ake fama da shi mai suna coronavirus ko covid-19 ya addabi duniya a wannan lokacin da muke ciki to hakikani an uwa mu san cewa wannan cuta hakikanin cuta ce wadda akwai shi wannan akwai ta wannan cutar cuta ce ta akwai ta kuma an tabbatar cewa wannan cuta akwai kai ko ba a tabbatar ba ma ganin wa'anda suke fama suke faɗi suna mutuwa a duniyan nan shi ma isa ka tabbatar cewa akwai wannan cuta kenan cewa babu wannan cuta wannan magana ce wanda ya zamanto ba ta da asali saboda ku dibi cewa kasashen turawa wa'anda ba su da alaka da musulunci ko ɗaya sun rufe iyakokinsu sun rufe dukkanin tashin jirgi da tabkan jirgi sun rufe dukkanin wani wuraren da ake kasuwanci sun rufe dukkanin wasu wuraren da ake sharholiya da neman kuɗi da komai sun zauna a gida sun yi hasara dubannai miliyoyi ba don komai ba sai dabo tsoron wannan cuta to wanda muka san cewa ya fi kowa son wannan duniya bal yana rayuwa ne don duniya ba mu da ke laruwa don mu samu lahira ba amma duk da son duniyar shi da bala'in kwaɗayin da yake da shi da son duniya ya bar dukkanin wasu abubuwan na jin daɗin duniya bal hasara ma ya rinka hawan shi don saboda kare kan shi da wannan cuta amma mu sai mu zo mu ce wannan abun duk ba gaskiya ba ne saboda haka mu kula yan uwa musulmai gwamnatoci mu, da sauran ƙasashe duk abubuwan da suke gaya mana ba wai nuna cewa za ka a da abin siyasa idan ka ce ai ma gwamnati biyayya ko ai kaza a ce kai ya koma dan gwamnati dan siyasa ne ba haka bane wallahi kasashen da suke rayu a cikin wannan masiba da bala'i waɗanda suke gani da idanuwansu abubuwan da ke faruwa da 'yan adam na juyayi da na tausayi da kuma yadda suke ciki da waɗanda suke rasa rayukansu da kuma yadda ake sanya dokoki na hana hita ba don komai ba don saboda kare 'yan adam da wannan cuta su suka fi kowa sani to mu ba ma fata wannan abin ya zo mana afirka ba ma fata wannan halin ya zo lokacin da kowa zai tashi ke yaya zan yi wayo ni a kama min ba ma fata wannan ya zo afirka muna roƙo Allah subhanahu ta'ala kafin wannan zai zo a afirka da sauransu an magance wannan cuta kwata-kwata an daina samun shi a afirka da sauran ƙasashen musulmai baki ɗaya saboda in ya kamata mu yi kanmu wa'azi mu yi kanmu ƙiyamun laili alkayisu man dana nafsahu aka ce mai hankali shine wanda ya zamna yi makanshi kiyamun laili wata bi gairihi kuma ya wa'azantu da waninsa mai hankali da lura da hangen nesa da ganewa da fahimta shine wanda za ka ga wani abu ya abuku da wani kai kuma ka shiga taka tsantsan don kar ka je ka fada a cikin yawan abin da wancan ya fada saboda haka ba daidai bane ya zamanto mu rinka nuna cewa ai babu wannan abun kai a kyale su kaza kaza da sauransu wallahi ya kamata mu natsu mu yi wa kanmu wa'azi ba ma so wannan halin ya zamanto ya same mu la'annan likitocin da ke gaya mana cewa cutan nan akwai shi a daina yawan cunkoso a daina yawan kaza a daina yawan kaza sai muke kai ku kyale su maƙiyan addini ne ai wa'annan yahudawa ne nasara ne sun zo suna son su hana musulunci kaza suna son su yi kaza la haula wala quwwata illa billah shi likitan da jiya ka je wurin shi ka ce mishi kana fama da zazzabi ya baka magani kala koma ko kala ɗari ya baka yace ka sha wanga da sahi wanga ka sha da marece kuma kar ka ci nau'in abinci kala kaza kuma kar ka sha ruwa nau'i kala kaza kuma kar ka hita a yanayi na kaza kuma kar ka zamna akan abu na kaza dukkanin wa'annan bangarun ka ɗauke shi ka aiki da su kuma ka gode ma likitan akan cewa nuna ma hanya na gaskiya ka ce na gode ya likita Allah ya saka ma da alkhairi dangane da wannan nasihun da ka bani da ga magunguna jiya ho kenan amma yau ya zo kuma ya ce maka akwai wani irin nau'i na cuta kuma akwai cutan yake wannan cutan baya so kuna yawan cunkoso da shiga cikin juna da kuma yin kaza da kaza sai ka da kake karya ka kai man ga ɗan aikin yahudawa ɗan aikin nasara karya kake wallahi karya ne wannan to da Allah maganar jiya da na yau idan an ka haɗa su waye za a karyata kai ko likita malam bai kamata wasu abubuwa mu rinka ɗaukar shi muna ɗoka cewa wai addini za a hana ko wasu abubuwan za a hana muna magana a kan fanni na cewa wannan rashin lahiya akwai ta ko babu ba ɓangaren na me matsayin addini akan wannan addini dama baya son cutar da an zo da addini ya li ajili ta masalih al-ibad addini yana ka tabbatar da dukkan wani abin da akwai masalaha na bayin Allah to Allah subhanahu ta'ala wannan shi ne ake bi a addini duk wani abin da zai cutar ko cutarwa addini yana guzantar da bayin Allah zuwa gare shi manzo Allah yake cewa ka ji tsoron mai ɗaukar ciwon juzam wannan ciwon nan mai ƙaba kamar na kuturta da sauransu ka yi gudu idan ka gan shi kamar yadda kake gudu idan ka ga zaki to ina daga wannan cututtuka na zamanin da baka maganin shi cutan ga na zamani shi ko gani shi baka yi matsalar da kana gani shi ne sa a ce maka a'a ai idan ka gan shi lokacin sai ka bada baya ka koma kar ka zo to matsalar baka magani wannan cuta ne amma duk da haka sai mu ce a wannan abubuwan ana son hana mu yin addini ba wanda ya hana mu yin addini wala dukkan wanda zai zauna a gida dan saboda niyyar cewa baya so ya je ko kai ya cutar ko a cutar da shi da kuma yin biyayya da irin umarnin da ake badawa ba don komai ba sai don saboda fadawa cikin halaka to san cewa duk ladan da ake bashi a lokacin da idan ya je wurin wannan cunkoso da sauransu to za a bashi wannan ladan idan yana gida amma mu zo mu ce babu wannan cuta in uwa kamata mu yi mu juna nasiha mu yi mu juna adalci wallahi cutar nan kasashen da ke ciki bala'in kwanan nan da sauransu da tashin hankali su kaɗai suka sa abin da suke fama da shi wallahi waninsu yanzu yana fama da za a ɗauko shi a kashi afirka tunda ya san afirka babu wannan cuta kai bal an samu su daga cikin turawa na italiya wanda suke wani ƙasa na afirka suna zaune lokacin ƙare aikin su suka nemi gwamnatin wannan afirka cewa dan allah a bar su su zamna ba su su je garin su domin sun san irin bala'in da ake a ciki to mu wannan shine muke roƙo allah subhanahu wataala kar ya nuna mana shi mu ji aje mu ji a can su ma Allah ya dauke musu ta saboda haka ya kamata yan uwa mu yi yi mu juna nasiha da gaskiya dukkan wani abin da zai zamanto zai cutar da mu mu daina sa son zuciya a ciki nuna cewa wannan abin ƙarya ne sharri ne da sauransu wallahi wannan cuta akwai ta hanyoyi kuma da za a kare wannan hanyoyin shine yawaita cunkoso da juna yawaita cunkoso da juna da haɗuwa da juna da sauransu to wannan hanyoyi idan an ɗauke su dan Allah ya sware da Allah zai kare al'ummar musulmai gabaki ɗaya kar ka je Hamas ya ɗauke ka da wani jin kai ka ce ai kai zaka je zaka je cutar ya zo kai zaka yi shahada me zaka ce magana Allah wala tulku bi aydikum ila tahluka to idan ka san akwai cutar kai je ka shiga ka fada a ciki kana ga cewa baka kaɗa kanka cikin halakar da Allah subhanahu ta'ala ya hani ba ba ma so mu tsawaita muna so mu tunatar da mafi yawanci 'yan uwa musamman ma da suka zamanto awam wa'anda ba su gane da manufar yin hani hita waje da manufar hani da aka yi musu zuwa wuri kaza da wuri kaza to su ne muke so mu tunatar da su wallahi wannan cuta mu da ke cikin kasashen da ke zaune akwai shi wannan cuta mu da ke kan waje wallahi mu kaɗai ke ga abin da ke faruwa yadda ake ta fama da wannan cuta da kuma yadda ake neman magani kuma gashi ba magani gare balacin ya kama ka a baka magani in ya kama ka a baka magani ka sha hanya guda ce bayan tokari da dogaro ga Allah to shine kuma ka ɗauki al'akhz bil asbabi ka ɗauki hanyoyin da za su kare ka daga cikin hanyoyin da za su kare ka wannan kuma addini ya zo da shi ya reda da shi duk wani abin da zai sa ka hana kanka ka kada kanka cikin halaka addini ya hana ka kada kanka cikin wannan halaka Bari ya kamata wajibi ne a gare ka ɗau hanyar da za ka kare kanka gare daga wannan hanyoyi shine mu ji maganganun likitoci wa'anda su ne ahlu takhassusi wal fanni su wannan su ne takhassusun shi kun fannin su ne ya kamata mu aiki da maganganun su ya za mu ce za mu ɗau maganganun su a ajiya don yin don ɗauka magani don karka kamu da ciwon kaza don ciwon kai idan ka sha kai kaza mu ɗauki wannan magana mu aiki da su yanzu kuma don sun ce mu daina yin kaza sai muke karya kuke ku yahudawa ne haba jama'a muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu ya sanya wannan cuta ya nisanci dukkanin al'umman musulmai dukkanin wani ‘yan uwa musulmai da kasashen musulunci kai har wa'anda ba na musulunci Allah ya kare mu daga wannan cuta ya ɗauke mana shi ya zamanto labari wanda za a rinka bayarwa ba ya zamanto abin da zai rinka faɗa cikin mutane na halaka su ba muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu ya sanya wannan tunatarwar da muka yi ya ba mu yin aiki ikon yin aiki da shi ba don komai ba wallahi sai don saboda mu gudu tare mu tsira tare muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh